أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين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 maulidin sayyidus nisa'il alami sayyida fatimatu zahara salamullahi alaiha a shekarun baya mun saba mukan kwana uku ne a jere muna yi amma wannan saboda wannan saboda ainihin yanayin da ya zo ana ana zaɓe ya sa ainihin ba zai yi muku sami kwana uku kamar da muka so ba to kuma ko shaka babu a shekarun baya da muka yi kan zama na kenan lokaci ma kan kure mana abinda muka so mu ya zama ya gagare da muka yi yini guda ne sai muka mishi shi uku to yanzu wannan karon zai zama ba za mu iya yi so uku haka na ajiyar kamar yadda muka so ba wato akalla zama din yamma muka yi na yau da na gobe shi kenan na jibi babu zai zama babu zaman yamma haka kuma gata wanda muka so da da ainihin lafiya komai lafiya launi da ranar ma ainihin an ci gaba da yi a rana ta hudu kenan zai zama kenan yinai hudu da kuma darare uku kenan amma yanzu karan zai zama ne uku kenan da dare biyu insha Allah to milad ɗin sai da bahra yana da cikin abin da yake na nuna soyayya ga ahal baitin nubuwa wanda ake farin ciki da farin cikinsu da bakin ciki da bakin cikinsu kwanan nan muka yi zaman jaje ranar uku ga wata bayan nan ma kafin nan mun yi karshe kafin nan ma mun yi zaman jaje a watan jiya na lokacin wafatinta to yanzu kuma daidai wani lokaci kuma ranar murnan haihuwanta ne to kamar kullum mukan so mu ɗan kawo ɗansu ruwayoyi don tunatar da juna dangane da ainihin abin da ya shafi haihuwar sai da zara wanda aka haifa ranar 20 ga watan ijimada a saniya zai kasance bayan aiko annabi ko da shekara uku ko da shekara biyar hasab kamar za mu gani a ruwayoyi daban-daban yadda suka nuna ainihin eh, idan ya zama da shekara uku ne kaga bayan shekara goma kenan ya yi hijira shi yasa na shekara biyar zai fi kama bayan shekara biyar ne kaga bayan tun da manzo ya shekara goma sha uku ne a makka sannan hijira zuwa madina in ya zama shekara ta biyar ne kaga an yi hijira kenan tana da kamar shekara takwas kuma aurenta ya kasance bayan hijira da kamar shekara guda sannan kuma bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa ba cewa ya kasance nata wafatin saboda duka duka ga ta yi kamar shekaru 18 ne a duniya to amma sai haihuwar zahara a makka bayan aiko annabi wannan ga dukkan alamu masu gaba game da haihuwan sai da zahara ba su sami galiban sata ruwayoyin an sauran mutane ba su sami saɓani dangane da shi ba ila su ce ko shekara uku bayan hijira ko shekara biyar bayan hijira inda suka zo suka yi wasa da tarihi shine inda suka yi ƙoƙarin su nuna akwai waɗansu 'ya'yan manzo Allah mata waɗanda waɗansu manyan mutane suka a aura rana ne wasa da tarihi wanda wanda idan muka, muka, muka tambaye su yaushe aka haifi sai da zahara za su ce mana bayan aiko annabi da wani lokaci za su ce imma bayan shekara uku ko imma bayan shekara biyar akwai ruwayan cewa an haife ta kafin a aiko annabi za su ce maka babu ta shi kenan kalas kalam mazance ya kare kaga anan ba wani rigima kenan wannan muna iya cewa an sami ita baki inda suka zo suka yi wasa ne da tarihi to sai zama ya saba mu hankali inda suka ce akwai ta da da ƙanni mata wanda aka haife su bayanta don yin manzon manzara sallallahu alaihi ɗansa na fari sunansa alƙasir kuma su larabawa suka yi mutum alkunya ne da sunan ɗansa na fari shi yasa ake ci masa abul saboda alƙasim shi ne ɗan manzo Allah na farko to yaushe aka haife shi shi ma itimazan bayan aiko annabi tun da ya rasu yana ƙaramin yaro ne kuma bayan rasuwansa ne ma suka yi murna a maka suka ce shi kenan bayi da magaji kagama bayi da magaji har wani makiyinsa ya kira shi abtar ya ce ku kyale shi ai abtar ne in ya mutu sai mu huta bayi da ɗan da zai gaji shi to shi ne allah ta'ala ya saukar masa da sura suratul kawthar bismillah rahman rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ce mun baka kausa. kalman kausar wanda ta fito daga kasara daga kalman kasara yawa suna cewa ma'anansa alkhairi mai yawa mun baka mai yawa mai yawa yana na alkhairi kuma ittifaqin akwai ƙorama mai suna alkautsar wanda mutane da suke ce mishi kautsara suna cewa tafkin kautsara to akwai alkausar mai tafki ƙorama wanda wannan ƙorama ɗin za a ƙorama ce a aljanna amma za a hudo da wani ɓangare nasa a ranar kiyama a yayin da ake hisabi wanda ba wanda zai kowa yana kishi sai wanda zai sha daga wannan alkawtar wanda ruwa ya dangane da alkawtar ya waita sannan kuma wani wata fassara ta kautar ita ce shi ita wannan sai da zahara ita ce kautar daga cikin sunan na kinta. ita ce aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an an an ce an mun ina dai na kausar mu mun ka kausar ce fa sallallahu rabbika wan har kai sallah ga ubangijinka kai suka ma'ana kai kai kai sallah da yanka inna shana ka huwa al-absar ka shine yankake shine zai zama bai da aƙiba ba shi da mun ka kausar to kuma tun da ainihin abin da ya munasaba da abu ne akan ma idan ana sa lallashe ka za a ka da abin da ya munasaba da abin da aka yi maka gori amma manzo Allah gorin bai da da ɗansa namiji ya mutu saboda haka bai da magaji to sai Allah ta'ala ya ce karka damu ka ne yankake ma'ana kai ba yankake ba ko saboda mene mun baka kautar to kaga dole kautar ɗin yana nufin ɗani in ba ka ba ai ba a lallashinka a kan abin da aka yi maka gori a kai da wani abu daban da ina wani kama da wani ce da a ce wani zai maka gori ya ce ba ka da mota ya ce a ba kama da mota sai wani yana so ya lallashe ka ya ce manta da shi me ya kamata ya maka ya baka mota yar ubanta sai kyale shi nan shi ma da yake da ajaga kai ga sabuwar mota gau to sai idan misali ya zai yana da rashe kai yi maka gol baka ga fura ka sha manta da shi kawai to ta ina ainihin fura ainihin yi zai zai lalashe ka akan kai da aka ce baka da mota to tun da an yi an yi ma manzon Allah gorin bai da da sai Allah ta'ala ya ce aka ce mishi yankakke ne sai Allah ta'ala ya ce a maƙinka ne yankake mu mun baka kawfar to kawfar ɗin ita ce sai da Fatima Zahra ita ce kadai take da matsayin asiba a cikin mata gaba ɗaya ita take da matsayin ɗa namiji da ruwaya tabbatacce manzan rahama sallallahu alaihi wa yana cewa duk abin haihuwa ana jingina shi zuwa mahaifinsa sai 'ya'yan fatima 'ya'yan fatima 'ya'yan uban fatima ne ga su su ita sai da fatima da zara tana da tana matsayin ita ita asiba ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ‘ya’yan ta ‘ya’yan manzo Allah ne haka Allah ya ga daman ta hanyar sai sayyidus nisa'il alamin ne za a gaji manzo Allah wannan kuma girmamawa ne babba gare ta da babban matsayi da aka bata kuma har wala girmamawa ne ga mata wanda Allah ta'ala ya sa ta hanyar mace ne aka gaji fiyayyen halitta fiyayyen halitta sai zama ta hanyar mace ne aka gaje shi to sai zama ta ce kawfar din kuma tana da 'ya'ya rututu akwai wani da ya daki kirji 'yan shekarun nan ya faɗi wata magana ban san akan me ya dogara ya ce yanzu haka 'ya'yan fatima sun kai miliyan ɗari da ashirin. a duniya ko ina ya sami lissafin ban sani amma wallahu ala wannan karka bakuntar da wannan ainihin ah, suna da yawa rututu kuma ciki har nan bangaren Allah ta'ala ya azurta wannan bangare da 'ya'yan sai da fatima ta zahra da yawan gaske kwana nake karanta wani wani wanda aka kira jagoran mabiya ahlul Bait a Murtaniya ya kai ziyara haramin imam hussein duka bai wuce mako guda ba cikin abin da yake cewa yake cewa cikin ni'iman da Allah ya mu mutanen shi shine fiye da rabin mutanen ƙasar yayan Fatima to kaga idan wani an ce maka mun baka kausa makiyinka ne yankake to kuma kin nan ana ta faɗan wasu wasu ce wai abu jahal ne wasu ce walid bin mugira ne wasu su ce eh, wane ne gashi nan gashi nan to koma wane ne in abu jahal ne inda akwai jikan abu jahal anan ya daga hannu a kun ji wani mutum yana tankawa sai shi jikan abu jahal ne kaga shi ne abutar. ko kuma sauran makiya annabi ina ina ina ƴaƴan walid bin mugira in shi ne yake ma manzo Allah abtar ina suke so yanzu ina ina walidawa yanzu wanda suke ta awo su yawo kaga za ka ga ba za ka ga amma in aka ce ina ƴaƴan Fatima za su kaga wannan ya bada ma'anan kawsar ina ina kal kawsar mun baka mai yawa cikin alkhairi mai na'am wa'annan fasarori ɗaya bai kowar ɗaya ba in ka ce mana alkawasar ya nufin alkhairi mai yawa na'am fatima na cikin babban alkhairi mai yawa eh, ƙorama aljanna na'am ƙorama a gina ƙorama ranar alƙiyama na'am duk alkhairul kasir amma ku gaya mini a cikin alkhairul kasir ɗin akwai wanda ya kai fatima ko ƙorama ta kai fatima to kaga to ina faɗin cewa inda aka yi tala'ub da tarihi ko da ke ba shi ne wannan muhallin faɗan shi ba amma dai ko shi yana da kyau mutane su tunkuɗa wa'insu wahamomi da aka samu su a kwakwalansu cewa manzo Allah yana da wasu ƴaƴaye mata sun auri wasu domin ko in ka tambaye su wane ne babban ɗan manzo Allah za su ce maka alƙasim to yaushe aka haife shi an ce yaushe to yaushe ya rasu in baka san lokacin da aka haife shi ba ya rasu bayan aiko annabin to masha Allah in baka san an haife shi ko an aiko ai bayan aike ne ko kafin aike ba amma ka san bayan aike ne ya rasu ko dun haka ne ma suka yi masa gori suka ce masa abtar saboda ɗansa ya mutu to muna tambaya ya mutu yana saurayi ne zarsha ya mutu yana jariri ma'ana da duka alƙasim yana jariri bayan aiko annabi kenan sai ce maka eh to shine babban ɗansa eh eh eh shine babba bai da wani ɗaka mashi a ah, bai da wani ɗaka mashi shine ba shi yasa ba ake ce masa abul qasim na'am to a ina aka sami cewa lokacin da aka aiko annabi da aka aiko shi ya fara kira su abu jihar suka ji haushin kiran suka tara mazajen da suke a wurin 'ya'yansa mata suka ce kusaci masa 'ya'yansa tun da ma yana cewa yana jin magana daga sama kusaci masa 'ya'yansa sai ɗaya nan take ɗan abu jihar ɗin ne sai ya sake sai ya sake tasa mata yar annabi sai ya sake ta to sai kuma ɗaya ya ce in za ku aura mini yar gidan wane ko yar gidan wane zan saka suka an baka yar gidan wanda kake so sai aka ba shi ɗaya saka ɗaya kuwa sunansa abul as wanda yake auren saida zainab sai ce shi ba zai sake ta aka yi aka yi ce san ba zai sake ta to sai shi bai saki zainab ba to sai ya zama su sauran matan biyu sai suka sauran mazajen sai suka sassake su daga ciki akwai dan abu jahal sai ma ya bi manzo Allah yana zagin sa sai manzo Allah ya yi addu'a kansa ya ce Allah ka sallata masa kare cikin karnukan to bayan nan sai suka yi tafiya ta wuce sai suka wuce wani wuri masu zakoki wuraren yana da yawan zakoki sai abu jahal ya ce ina jin tsoron addu'an muhammadu akan ɗana wurin nan yana da yawan zakoki saboda haka za su saka ya da zango da dare sai ce a yi masa wani dandamali a tsora shi akai duk sauran mutane su kewaye shi sa kansu a kan kamar gadon su sa kafafun sai da ko da zaki zai zo ba zai cin maɗansa ba sai suna kwance ko sai zaki ya zo zakin kuma kamar an aiko shi yana ta sun suna wa'annan suna bacci ya kyale su sai can ya kai sai ya sha ƙanshin wanda ko in ce wari ne na wanda dama aka aiko shi ya cire makai kawai sai yana sa abin nan yana suna jin ihu kawai sai suka ga fitan zaki ya kuma gutsara kan dan abola shi ke aure da ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi mata ko ruƙayya ko ummu kurtu to wannan kenan sannan kuma sannan kuma ra'ayi da yawa sun nuna mana akwai sayyida zainab akwai sayyida ummu kursum akwai ruƙayya lalle akwai su tabbas akwai su domin akwai ruwayan da ta nuna harola yau bayan yakin badar an kama shi abul as din nan mijin zainab cikin kamammu sai aka ce musu wanda suke da abin fansan kansu su kawo a fanshe su sai idan zainab sai ta aiko da tsakiyanta ta ce a fanshi mijinta to sai manzo Allah ya gane tsakiyan ya kuma san wannan tsakiyan sai da da ta ba Zainab lokacin aurenta aka ce sai da hadda idanunsu suka yi hawaye ya daga tsakiyan ya ce jama'a na san tsakiyan na hadija ne ta ba Zainab lokacin da za ta yi aure to amma gashi mijin ta aiko a ta wannan a matsayin fansa a ba ta mijinta to amma kun san wannan san wannan haƙƙin ku in kun yarda a da mata da ta in kuma ku yarda ba kenan sai a sa a bai mali ba da zai amma inda zan so ne zan so a da mata suka ce a mun yarda sai aka da mata sai aka aka saka mata mijinta aka da mata da tsakiyar to kuma har wala kissan sai idan Zainab yana da ya nuna cewa wani lokaci Abul As din nan ya tafi fatauci da kayan ƙwarai da zai da ana kan hanyar dawa sai ya ratsa sai ya bi ta madina lokacin bayan an hijira lokacin an ba ta tarihi ba daidai ke ba tarihin sai da zai na mulki ba sai da zai na ainihin ainihin wajen fito da ita zuwa madina an zo an fito da ita a kawo ta madina wajen babanta to sai ya zama na ƙwarai sai suka gani da irin zaman da suka yi bayan la'asar din nan a kewaye da aba suna sharholiya sai suka ga wani ya wuce da da sai da zainab fara kuma sai suka ce wannan yar muhammadu ce za a kai ta madina wannan zai zama cin zarafi a idanunmu a fitar yarsa sai suka sai suka bi sai aka samu wani takadari wanda ya soki ita sai da zainab da mashi tana kara kuma har ta faɗo tana da ciki sai ɗari to daga ba sai sai shi abu sufiya ne je ana ko ni gwanin harbi cikin wanda suke raka zainab ya dinga cilla musu kibo sai ce dakatar mana da kibiyoyinka ana ce masa habbaru ƙarin kibiyoyinka za mu yi magana da kai zai zama wulakanci a gare mu a fita da yar muhammadu da tsakar rana muna gani koma da ita in dare yi ka fita da ita bai bisa idanun ba sai aka yakan haka nan ta koma madina to sai ga shi shi abul ya je madina a sace sai magana da ita wannan kisan ba shi ne shi son barawa yana nuna ko ce akwai zai na din nan don da magana na da tsawo wanda aka ce ta nemi jiwarin abul as bayan sallan juma'a a bayan sallan bai kai ta ce ga abul as nan ya shigo madina a jiwari na wanda ya taba shi ne ya taba da duku duku bayan an yi sallan an yi sallama bai har manzo Allah ya ce to kun ji abin da kuka ji ni ma wallahi ban san wannan magana ba sai je ce mace ta zabi ba kar ki yadda ya kusance ki din shi ke ne to haka nan sai mutane wasu suna ce ma abul as tun daga yanzu ka zo da dukiya na mushrikai ka musulunta kawai ya zama naka ya zama ganima sai ce Allah sauki mashi musulunta da ha'inci sai ya koma maka ya kai ma mutane dukiyoyinsu sannan ya dawo madina ya musulunta a cikin ba'adin ya koki aka kashe shi to kun ga ko shakka babu akwai sai da Zainab kenan to amma muna tambaya ita da Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum dinna ƴaƴan Hadija ne da manzo Allah haka wasu suke cewa to yaushe aka haife su ya za a ce eh, babban da ya rasu yana jariri bayan an aiko annabi amma tun kafin a haife shi ina tambaya ne tun kafin a aiko annabi kanninsa suka yi aure har suka aure maza uku har ma aka sace ku saka musu ma sannan shi kuma aka haife shi yaro sai yana jariri ba aiko annabi ko ba ya zauna jariri ne tun da aka haife shi sai bayan da aka annabi ya zama yaro rasu yana jariri tambaya ba shine dan fari ba yawwa to idan Zainab da Ummu Kulsum da Ruqayya yan manzo Allah ne mata to ba kannansa bane to ya aka yi shi ya su yana jariri ba an aiko annabi su ko suka yi aure tun kafin aiko annabi a tambaya ne kuma suka zo suka ce wai su kankanin fatima ne da fatima ta yi su to ita da aka haifa bayan an aiko annabi da shekara biyar to su kuma shi aka haife su har suka zo suka yi aure kuma sai aka suka yi aure kafin aiko annabi kuma to kuma in kun ce a bi ƴaƴan Hadija ne ai an sun sun kila sun girma Qasim din su ne ƴaƴan fari to yaushe ne annabi ya aure duka duka zaman shi da tsakanin duka duka zaman shi tare da Sayyida da Khadija shekara goma sha biyar a zaman su na aure ko ba haka nan ne ba yana ɗan shekara ashirin da bai aure ta yana shekara arba'in aka aiko shi afuwan sun sun zauna jim kaɗan aka ne bayan nan baya da shekara kamar uku shekara kamar ko na afuwan sha biyar kafin kafin kafin aiko shi ne to cikin sha biyar ɗin kafin aiko shi to yanzu har aibi a mata sun yi da ke har ana batun a sassake su hawa sun fa to don haka ne masu ma da suka duba suka ga cewa to ya za a yi haka cikin shekara sha biyar ya kuma za ka yi da kuma cewa alƙasim ne babba in haka nan in ne ɗan fari it means lokacin da ya rasu bayan aiko annabi ya zama saurayi kenan ko ya haura sha biyar ko hmm? to kaga mai isa kuma a ci mashi jariri to sai su da suka ga wannan ba zai karbo sai suka kuma suna tun to tana yiwa ko ƴaƴan eh, Khadija ne da auren rakin da ta yi don suna suna cewa wai ta yi aure kafin ta haifi ta aure manzo Allah domin kuma auren bata auri kowa ba suna cewa wai hatta auri har mazaje uku wai ta ma hayayyafa da su sai kuma ba su ba mu labarin yayan da za a yayyafa din a wayan wurare ya suke to kuma ya za a yi a ce yar annabi duk da mun san ranar gini ranar zane ko da ki ba aiko annabi ba amma annabi annabi bayan za a ce yasa ta auri mushriki kuma aka aiko shi ya'yansa mata na auren mushrikai to in kuka ce min to ai gashi duk kun kun kun ce akwai akwai wayannan mata sai mace maka iya eh akwai su tabbas akwai su amma bisa ɗabi'an yadda al'ada laraba ta ce kuma muwa mana a ƙasar mu al'adar mu muwa mana yin hakan ƴaƴan da aka rika ana ce musu ƴaƴa in ba ainihin kana kusa ne ka tambaya ka san abin ba sai ka ɗauka haka ne saboda ka ƴaƴan annabi ne amma na ruku ba ƴaƴansa na cikinsa ba amma tabbas akwai zainab akwai ummu kulsum akwai kuma ruqayya kuma ƴaƴan annabi ne amma na ruku in ku haka ce ƴaƴansa ne tare da khadija to akwai iskal da yawa iskal ɗin da ba mu san waye ya za a warware su in har akwai su akwai su da ƴaƴa da wa'annan sunannakin tare da Khadija to sai dai a ce ita malam sun rasu suna jarirai. ba su zama sune ne wanda wanda Usman ya zo ya aura wanda Abul As ya aura har har aka aka soka mata mashi tana da ciki sai bari kuma tabbas soka masa ila ruqayya ainihin da zainab kai eh, mashi tabbataccen abu ne duk ma lokacin da manzo Allah ya shiga madina afuwa mai shiga maka shi wannan eh, wanda ya soka mata mashi yana cikin mutum takwas da manzo Allah ya ce ko a jikin kaba aka ga wasu a fille musu to Allah ya harin ina ina ina wata magana ne wadda wanda yake idan mutum ya kwatanta tarihi da kuma ya sa shi a mizanin hankali zai ga cewa wai in sa'awan ba su iya karɓuwa ba don haka ainihin eh, muna iya barin wannan mu aje shi a wani wuri masu bukatan warware wannan suna iya zuwa su warware a wani wuri amma dai abin da muka sani shi ne ita sai da fatima zahara ita ce kadai yar manzo Allah kalam wahid finish wannan shi tabbatacce ne su ko wa'ancan sai mun kawo maka ayoyin tambayoyi da yawa in ka iya ka warware mana amma akwai su ba ba su ba babu su bane da wani lokaci na taba kawo wannan maganan har nake cewa ainihin mun sha mamakin cewa a ruwayan eh, akwai wani ruwaya da eh, hindi ya kawo a cikin kanzul ummal yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce tun bayan da ayan da ta ce ud'uhu li'aba'ihim tana kiran dan tabanni da yace tun daga nan ban sake ce ma Zainab yata ba ko Zainab a wanda Zainab da da da Ruqayya ban sake ce musu yayana ba wanda yake nufin ashe yayansa ne na ruku kuma mu da irin wannan yana hatta mu al'adar mu nan yanzu ko ni nan gida na akwai ƴaƴan da su mutane da yawa sun ɗauka ƴaƴana ne ciki na ni kuma taɓa ce musu ba ƴaƴana bane ka wanda suke karatu a ranar su duk can sun ɗauka ƴaƴana ne har ma da muka zo wani muka je da madan muka ba wani masauki a Iraq sai suka sai suka ba mu ɗaki da suka ci suna ganin to da uba da uwa da ƴaƴa sai da muka yi wani mugun mu ce musu ba haka ne ba sai muka yi wani dabaran aka rarraba ɗakuna haka mu mu ce musu ba haka ne to kun ga irin wannan misali ainihin eh, in ya shahara su ana da ƴaƴan wane ne ko kusa wane wane shi kenan sai ta ba hakan aka yi irin ba mamaki irin wannan tunda yana faruwa mu a yanzu mu din muna gani saboda ka ba mamaki ainihin <coughs> idan <coughs> idan aka ce ma wa'annan 'ya'yan annabi ya zama 'ya'yan ruko ne su suna cewa 'ya'yan 'yar uwan hadija ne hadija ta raka su ta aurar da su kuma suna tana rike da su a gidan annabi saboda haka ana ce musu 'ya'yan annabi saboda haka suna da daraja irin tasu darajan wannan gida ɗin ko da ba su da jinin gidan kun kuma in suna da jinin gidan to sai ka sanya da zaka warware ta wata hanya in ƴaƴan don akwai har yanzu akwai masu cewa lalle akwai ƴaƴan kuma ƴaƴan Hadija ne shi to shikenan akwai sai a sanya da za a warware amma dai akwai mu aje wanda muke shakku yanzu wa ke shakkun sayyida Fatima ta Zahra ko ƴan ruko ce akwai wannan wa kuma ke shakkun cewa ita ce ta gaji manzo Allah ita kadai ta gaji manzo Allah in ma eh, yana da wa'insu ‘ya'ya to ita ta wanzu bayan bayan manzo Allah saboda haka ita ce kawai ta gaji manzo Allah sallallahu alaihi wa eh, ɗaukan cikin sai da zahara da haihuwanta duk mu'jizozi ne dukan so in karanto mana ruwayoyi amma kuma lokaci yakan zama ya hana mu kawo ko da wanda yake ɗan shamili akwai Akwatarwa ya doguwa daga mufaddal bin umar ya ce na ce ma abi abdullah ja'far bin muhammad alaihi assalam kaifa da wuladatu fatima alaihi salam yace masa yaya haihuwan fatima alaihi salam ya kasance sai yace man na'am khadija ridwanullahi ta'ala alaiha yayin da ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi matan makka sun ƙaurace mata sai zama ba sa shiga wajenta kun ba sa hulɗa da ita kun ba sa ƙyara sauran mata masu rika shiga wajenta sai zama tana cikin kaɗaici yayin da ta sami cikin fatima salamullahi alaiha sai ya zama ita take magana da ita a yayin da take cikin tana ba ta haƙuri tana lallashin ta sai ta zama hadija ta rika magana dangane da wannan eh, tana magana da ita sai a ji an san sai a ji tana magana har ma tana dariya lafiya lau kamar mutane biyu na fira to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ya shiga wata rana sai ya same ta tana magana da Fatima sai ya ce mata ya Khadija da wa kike magana ta ce tayin da ke ciki shi ke magana da ni yake ɗebe mini hasu tayin da ke tuma ta san ne sai ta ce sai ce mata wannan jibrilu ne in ji manzo Allah ga jibrilu nan yana mini albishir yana cewa mace ce yana ce yace hada jibril yubashiruni annaha unfa wa annaha an-nasmatu at-tahira al wa anna Allah wa ta'ala sayaj'alu cewa ne yana yana man adabci da cewa ita tsarka ce kuma mai mai albarka kuma Allah ta'ala zai sanya tsatsona daga gare ta wa sai yaj'alu min nasliha a'immatan fil umma khulafa ahu fi ardihi ba'da inqida'i wahai kuma zai sa ainihin daga tsantsanta zai sa a imma wanda za su zama limaman wannan al'umma halifofinsa a ƙasansa bayan yankewan wahayi to sai da hajiza radwanullahi alaiha bata gushe ba akan wannan hali har ya zuwa lokacin da haihuwa ya zo mata sai ta fuskanci matan ƙuraish da matan banu hashim don su zo don su taimaka mata kamar yadda aka saba mata su kan zo su taimaka ma mai haihuwa ta aika masu sai suka ƙi ba wanda ta zo ta taimaka mata wajen haihuwa suka ce ba za mu zo ba kin auri maraya fakiri sannan mu mu zo miki to abin ya dame ta to tana cikin wannan hali sai ga wa'yansu mata hudu dogaye kamar matan banu hashim sai ta ji tsoron ta ɗan firgita su waye wannan sai ɗaya daga cikinsu ta ce da su karki bakin ciki ya hadija mu manzannin ubangijinki <coughs> mu yan uwanki ne a nahanu a hawa tuki mu ne kuma mu ne yan uwanki ne sai ɗaya daga cikinsu ce ta ce ana fara ni ce fara wannan mutanen suna sa suna su ce saratu matar annabi ibrahim ke wannan kuma asiya ce binti mazahib <clears throat> ita ce abokiyan ki a aljanna kuma wannan maryam ce 'yar imran wannan kuma safra'u ce 'yar shu'aib allah ta'ala ya aiko mai zuwa gare ki domin mu sauƙaƙa maki al'amarinki kamar yadda mata suka so ama sauran mata wajen haihuwa mana. sai ɗaya ta zauna a damanta ɗaya a hagunta ta ukun ta zauna a gabanta ta hudun ta zauna a bayanta sai sai da hadija ta haifi fatima ta fatima a daya tsahiratan mutsahara tsarka yayin da ta sauka ƙasa sai wani haske ya fito daga gare ta har sai da ya shiga duk gidajen maka kuma ba ma nan ba ba wani ɓangare na gabas da yamman duniya ba wani muhalli face sai da ya haske ya haskaka da wannan haske sai ita wannan matar da take gabanta ta karbi yarinyar ta wanke ta da ruwan kawsa <coughs> ta kuma fito da waɗansu ƙyallaye guda biyu farare sun fi nono fari kuma ga su da ƙanshi ƙanshin ya fi na muski da ambar sai ta tsora yarinyar a ɗaya ƙyallen ta kuma rufe ta da ɗaya sannan sai suka nemi tefuruci suka furtatar da ita sai fatima salamullahi alaiha sai tefuruci da shahada ta shaida da la ilaha illallah ta ce ashadu an la ilaha illallah hula la sharika wa ashadu anna abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wa anna ba'ali sayyidul awsiya wa anna waladi sayyidul asbab sannan sai ta musu sallama ta gaishe su ɗaya bayan ɗaya ta ambaci kowace da sunanta sai su sai suka yi dariya gare ta sannan suka yi sannan aka ce kuma horul in suka yi ta taya juna murna da wannan haihuwa kuma 'yan aljanna suka rika taya juna murna da haihuwan ta zahra salamullahi alaiha kuma aka sami abin haske ya faru a sama wanda ya cika ko'ina mala'iku ba su ga wani haske ka irin wannan ba kafin wannan rana don haka ne ma aka kira ta zahara wato nan kamar yadda ce wahada su fi sama'i nurin zahir eh, zahir wato mabayani ma'ana haske mabayani shi kansa haske ana iya ce mashi haka nan zahara mai ma'ana mai haske bayyanannen haske to haka aka kira ta zahara salamu alaihi aka ce hadija ta ce sai ta ce mun ce wannan mata sai ta ce ma Khadija karbe ta ya kuziha ya Khadija tahiratun mutahhara zakiyatun maimuna mubarakatun fiha wa fi nasla sai Khadija ta karbe ta tana farin ciki ta sa ta a kirjinta ta ta sha nono nono gangaro sai zama salamun la'ala sai tana girma kowane yini kamar girman jariri na wata guda kuma in bayan wata sai girman ta ya zama kamar girman jariri na shekara guda sai ce sallallahu alaiha wa ala abiha wa ba'daha wa bani wannan wannan cikin biharul anwar wadda ke na ba na cikin bihar na ɗauko ba a cikin bihar anwar jizi na sha shida shafi na tamanin a wani raya an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa yana zaune a abba tare da shi akwai ammar bin yasir da munzir bin da eh, da abubakar da umar da ali bin abi talib da abbas bin abdulmuttalib da hamza bin abdulmuttalib sai jibril ya zo masa a babban suransa ya baza fuka-fukinsa har sai da ya tokari sassan gabas da yamma sai ya kira shi ya ce ya muhammad العلي الأعلى يقرأ يقرأ عليك السلام وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة saba ya yace ainihin al'aliyul ala Allah ta'ala kenan yana gaishe ka yana ce maka kuma ka ƙauracewa Khadija kwana arba'in to sai wannan ya ya ma manzara sallallahu alaihi wa kuma in ya kasance yana son hadija kuma ko da lokaci yana tare da ita aka ce sai annabi sallallahu alaihi wa ya zauna kwana arba'in yana azumin yin yana kuma tsayawa da daddare da sallah aka ce ya ce ya hadija karki ɗauka na karki tsammaci na yanke muke ne muke jira ko na yi fushi da ke ne a ubangiji na ne azza wajen ya umarce ni da wannan saboda zartar da wani al'amari karki wa tsamace wani abu sai alhai domin Allah azza wajen yana alfahari da ke a tsakanin manyan mala'ikunsa kowane yini sau da yawa kamar da inda ya ce fa inna Allah azza wa jalla yubahi biki kirama mala'ikati kulla yawmin mirara kullum ba ma sau ɗaya ba sai Allah ta'ala ya yi alfahari da hadisi tsakanin mala'iku to hakanan sai sai shi eh, manzo Allah ya kaurace mata ya koma wajen eh, wajen Fatima binta Asad wadda take ita ce mahaifiyar Ali kuma ita ba ta rene shi kamar uwa take wajen shi to sai zama ita Khadija tana ko da lokaci tana bakin cikin rashin manzo Allah na wannan kwanaki to bayan kwana arba'in dinnan sai jibril ya sauko ya ce ya muhammad al'aliyu da ala ya ƙar'uka salam ya amurka an ta a litahiyyatihi eh, wa tofatihi wato da ala Allah ta'ala ta kenan yana gaishe ka yana kuma ce maka kai shirya domin eh, gaisuwansa da kuma karban um, idan tsaraban <coughs> sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya jibril me ya tsaraban ubangijin kai me ya kuma gaishe shi ya ce ni ma ban san la ilma ni ma ban san <coughs> annabi sallallahu alaihi wa yana cikin wannan hali sai mika'il ya sauka tare da shi a ko wani wani kamar tasa an rufe da hankici wani kyalle ya ce mashi istabrik ya sa a gaban annabi sai jibril ya ce ya ke umarci ce ya muhammad ubangijin kana yana umurtanka da ya zama buɗe bakinka da wannan abincin a ruwa aka ce albin abi talib alaihi salam ya ce ainihin annabi sallallahu alaihi wa ya kasance idan ya so yin buɗe baki yakan umarce ni in buɗe ƙofa ga wanda za su yi buɗe baki amma a wannan daren sai ya ce in zauna kar in bar wani shigo saboda ya ce da ni wannan abincin ya ce ya yaban abi inna hu ta'amun muharramun illa alai wannan abincin da zan ci haramun ne ga kowa in ban da ni ya ce ali ya ce sai na zauna a kofa annabi sallallahu alaihi wa ya kaɗe ta shi kaɗai da wannan abincin to da ya buɗe wannan kyallen da aka rufe abincin da sai gashi wani izk mukan ce mashi ko an kodi me ake ce ma an kodi nono ake ce mashi ko gungun inabi nono ake ce mashi ko min an kodi to shi kenan kamar ce wani an iz iz kuma kan ce mashi shi ma haka nan kilili muke ce mashi ko wanda aka gungun 'ya'yan dabino wanda ake yake cikin wani abu kamar ake ce mashi da Hausa to izq na dabino ne an ƙud kuma na na inabi yawa yace izq min radabu an ƙud min inab don in ka ji izq na dabino ne galau eh, ɗanyen dabino to kuma da eh, an ƙudi na inabi to annabi sallallahu alaihi wa ya ci har ya ƙoshi ya kuma sha hayya kashe kishi ya sanya hannunsa kuma yau din ya wanke hannunsa da wannan ruwan da aka bashi sai eh, jibiru zuwa masa ruwa ya wanke hannunsa ya kuma israfil kuma ya bashi kyallen eh, da ya tsana hannu sannan sai aka sauran abin da ya ruguna na abincin duk sai ya tashi sama sannan sai manzo Allah ya miƙi don yi sallah sai jibril ce a yau ba sallah ne kuma da wannan lokacin ba lokacin sallah ba ne je ka gidan khadija sai je wajen hajjiza a wannan daren kenan da ya ce domin Allah ya ta'ala ya riga ya sha alwashin zai halitta daga ka a wannan dare zai halicci zuriyatan tsayiba to sai manzo Allah ya koma gidan Khadija ita Khadija radiyallahu anha ta ce na saba in nan kwanakin dai ina zaune kadai in dare mini sai in rufe kaina in kwanta in rufe kofata kuma in yi salloli na da na saba wurdi sallaitu wurdi sannan in kashe fitilla sannan in rufa to wannan daren ni ba ina bacci ba ina ba take ba sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sai sai kwankwasa man kofa sai na ce irin wannan kwankwasa kofa ba wanda zai kwankwasa shi sai dai ko muhammad sallallahu alaihi wa alihi sai aisha ta ce sai annabi sallallahu alaihi ya kira ni da irin zancensa mai zaki ya ce iftahi ya khadija fa inni muhammad hajjida ta ce sai na miƙe da farin ciki ina albishir na buɗe ma annabi sallallahu alaihi kofa sai ya shigo gidan ya da ya shigo ce a kawo masa kwarya ya yi tsarki alwalakin sannan miƙe ya sallah raka a biyu kuma ya yi su yan gajejjeru sannan ya kwanta a shimfiɗa to a ta ce kuma abin da ke shiga tsakanin miji da mata da nan ya shiga tsakanin ce kun ba da jimawa ba sai na ji alaman ciki nauyin ciki shine na fatima to ana iya fahimta daga wannan hadisi wannan makarantu abuwa da dama cewa ita sai da fatima ainihin hatta nuɗufa ɗin da aka kawwana ta an yi shi ne da wani da wani irin halitta na daban wannan ruwayan kenan akwai wasu ruwayoyi daban-daban nasa a bayan mun karanta daga cikin ruwan da muka karanta baya akwai batun cewa yayin da ya je isra'i mai raji yayin da mai zuwa sama ainihin ya ga wani irin tufaha mai haske wanda ainihin aka bashi a matsayin kamar tsaraba to shi ne ya zo da wannan tsaraban wannan tufaha din daga cin wannan tufahan ne ya zamana ainihin aka kawwana nudufan da aka yi aka yi fatima da shi akwai ruwayan kuma kamar wannan makaranta shi kuma an kawo masa ne a nan ƙasa ainihin aka ce to wannan karan ya zama shi shi kaɗai zai ci kare hada da wani to sai ya zama da shi aka wana kamar wannan wanda makarantar wannan ruwayan mufaddal bin umar daga abi abdullah shige irin haka nan ne wannan ya nuna ɗaukakan darajan ita sai fatima ta sai da fatima wadda ta zama ita ce ɓangaren hairul mursali da kuma ɗaukakan darajan na mijinta da kuma ɗaukakan darajan ƴaƴanta gaba ɗaya a immatin tsahiri daga ciki akwai cewa shi jibiru da zai zo ya zo a suransa ne na asali kamar yadda ya zo masa a ranar da aka daren da aka aiko shi to da kuma a daga cikin wannan abin da zamu fahimta har wala akwai itikafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi na kwana 40 a a gidan Fatima binta Asad radiyallahu ta'ala alaiha yana duk dare yana sallah dini kuma yana azumi da kuma ya ƙaurace ma ba kawai matarsa ba ya ƙaurace ma sauran mutane ya zama a wannan itikafi na wannan tsawon zamani kwana arba'in to ya saba dama yakan yi itikafi kamar itikafin da ya ni shekaru kafin a aiko shi annabi amma wannan itikafin na musamman ne domin za a haifi wadda ita ce kuma za ta zama uwar a immatin tsahir wannan kuma ya nuna ainihin matsayi irin nata ya nuna ita ma kanta wani unsur ne daga anasir ɗin shajaratun nubuwa kamar yadda ya zo a zancen imam bakir alaihi salam haka daga ciki kuma za ka ga cewa a ranar da za aka iya zama shi abin da zai ci din na daban ne wanda za a kawo na nufan halitta sai da fasa yana da shi ilan nan ba bai yi tsari da wani ba da ko ya saba kan yi buɗe baki da sauran mutane amma ran nan shi kaɗai yi to daga cikin abin da kuma wannan ruwan haihuwar mana shine ainihin manzon rahama sallallahu alaihi wa ya kasance kafin kursantan iyali yakan yi alwala har ya sallar kadi wannan kuma ko da a wani hali kaga akalla yana nufin cewa ba kawai musamman domin wannan ruwayan ba har wala fatan samun zuri'a tsaye ba akwai bukatan a kasance cikin tsarki bayan an yi sallar raka'a to lokaci na hararen mu na wayan surayoyin in wannan eh, wani ruwayan kuma daga habib sajjatani ya ce an naji a ba ja'afar alaihi salam yana cewa wuli da fatima binti muhammad sallallahu alaihi wa alihi ba'da mab'ath rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bi khams sinin wa tuwfiyat walaha samani asharata sana wa khamsatun wa sab'una yawma wannan ruwan ya kawo da duk sosai cewa shi eh, abu ja'far alaihi salam yana cewa ainihin an haifi fatima yar muhammad sallallahu alaihi wa alihi bayan aiko annabi da shekara biyar kuma sai wafati tana da shekara goma sha takwas da kwana saba'in da biyar wannan kuma rawayan daga abi basir daga abi abdullahi alai sana yake cewa an haifi fatima a cikin jimada akhir ranar ishirin ga wannan a shekara arba'in da biyar bayan haihuwan annabi sallallahu alaihi wa wanga bayan aiko shi da shekara biyar ce ta zauna a makka shekara takwas a madina shekara goma kuma wafatinta ya kasance bayan annabi da kwana saba'in da biyar wayannan wayannan ba wayansu ba a na ga lokaci na hararan mu za mu bayan sallar insha Allah za mu ɗora wasu daga ciki muhaddisin qumi yana cewa an haifi fatima salamullahi alaiha salawatullahi alaiha kamar yace anan a jimada akhira ranar 20 san a shekara 45 bayan maulidin annabi sallallahu alaihi wa kuma aiko shi kuma an kuma bayan an aiko shi da shekara biyar kuma an samu ruwaya daga ruwaya daban-daban daga sadiki na suna cewa farkon daukan cikin khadija rizwanullahi ta'ala alaiha da annabi sallallahu alaihi wa ali bayan mi'irajin annabi ne sallallahu alaihi wa ali zuwa sama da ya ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna kamar shi rudabiha wato fahatiha ita daga ɗanyunta ruɗa ba an fikiran sun fikiran dabino da ɗanye da haka nan suna ci mashi inda an ci maka ruɗa inda ba an ci maka na wani abu ne yana nufin na dabino ruɗa ɗin aljanna da kuma tuffahan aljanna sai Allah ta'ala ya jirgi juya wannan abincin aljannan da ya ci ya zuwa ruwa a tsatsan yayin da ya sauka ƙasa ya sadu da matarsa sai ta ɗauki cikin Hadija saboda haka ita Fatima qura'ul insiya ne qura'ul insiya wato ita ita mutum ce mai mai mai kaman hur halittar aljanna don haka ne ma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa duk lokacin da ya so ya ji kanshin aljanna yakan shaki kanshin ita sai da Fatima sai ya tuna mashi da sai ji kanshin aljanna da aka ce kuma yakan yakan yawan sumbantanta har ma wasu daga cikin matansa ko wata daga cikin matansa suka yi mashi inkarin hakan mai yasa yake yawan sumbantan yarsa kenan sai ya ce da su ya shi kenan yake da su yana yawan sakan ne saboda yana shakan kanshin aljanna ne daga gare ta to in ka ce ai isra'i ya kasance kafin hijira ne da wata shida sai mu ce maka ai mu a wurinmu akwai isra'o'i isra'i zuwa sama daban-daban su suna da ruwayoyin isra'i amma ko su ma a ruwayan suna cewa isra'i ya auku ne bayan shekara uku bayan aiko annabi ko bayan shekara biyar to amma mu muna da ruwaya ingantacce a wurinmu cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa ali yayi iraji zuwa saman bakwai sau ɗari da ashirin sauraka wanda suke da shi guda ɗaya ne mu kuma muna da sauran ɗari da goma sha tara da kuma kowanne daga cikin wannan mi'irajin sai an daɓa tabbatar suna da cewa ali ne magajinka to insha Allah bayan eh, sallah za mu dan ƙara wani abu kafin mai ziyara da addu'a wa sallallahu ala muhammadin wa alihi sahibi